Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kiyawan ‘yan uwa da abokan na intanet baki ɗaya barkanku da warhaka barkanku da zuwa saba Exploit Hausa. Insha Allah a bidiyon mu na yau zan nuna muku yadda ake soke Metasploit a cikin Tamox. Okay, Metasploit tool ne wanda hackers na duk duniya baki ɗaya suke ji da shi. ba wai iya suna amfani da shi ba suna ji da wannan tool ɗin okay saboda zai sauƙaƙe ma yin samun damar shiga cikin kwamfutan mutum okay yana amfani da su exploit payloads auxiliary nox post da sauransu okay so wannan kenan so abin da za shine za mu buɗe cikin google domin mu sacin inda zamu nemo wannan metasploit din okay so abin da zan yi shine zan bude google okay zan bude google browser na zan yi sacin hacks for us okay hax for us okay hacks for us sannan link ɗin farko da kuke gani na github akan shi zamu danna wanda uh, lokesh pandey shine ya hada wannan tool a cikin uh, cikin github ɗin shi yi posting ɗin shi okay so ya yi amfani da shell script ne wajen yin hada wannan tool na metasploit okay so uh, kafin mi installing metasploit kamar yadda kuke gani gashi muna da metasploit tamox ok so kafin mu installing din shi a cikin tamox din mu muna buƙatan wani ah, mu canza background din mu na tamox mu ok so za mu je mu installing tamox black kamar yadda ke gani duka duka tamox black din nan mutum ɗaya ne ya haɗa ta wanda shi ma lokesh pandey din ne ya haɗa ta ok so za mu danna kan tamox black sannan kamar yadda ke gani gashi install tamox black ga yadda za ku yi installing din shi so na farko ah, za mu kwafa wannan link din da ya fara da wget ok za ku gan shi ya fara da bluegate https ok shine link ɗin da zamu mu kwafa a cikin tamox mu so amma kafin nan za mu je mu buɗe tamox mu domin mu fara shigar da commands mu ok so zan kwafa wannan link ɗin anan okay ok ku ɗan gafurce ni kamar yadda na ce tamox black kamar wallpaper ne na tamox ok kamar ce theme ne na tamox wanda zai canza ma ainihin tamox ɗinka ah, ba zai canza komai ba asali zai canza yanayin rubutunta da wasu abubuwa makamanta haka ok so za mu kwafa link ɗin zan buɗe tamox ɗina ok so zan je in buɗe tamox ina so abu na farko da zamu yi shine zan ɗan yi clear dan domin mu goge wannan rubutun ok sannan kuma abu na biyu da zamu yi shine zamu yi pkg install update okay pkg install update zai baka daman updating din tamox ɗinka okay so zamu yi running pkg install update sannan zamu ɗan jira shi okay na'am kamar yadda na ce za mu ɗan jira shi ɗan dau time so abinda wannan yake yana updating din tamox ɗinka duk wani latest abu da aka ƙara a tamox zai yi updating da shi ok so zan yi clear sannan zamu ce pkg install upgrade ok muna buƙatan upgrade a ciki so za ka iya running wannan kamar in ta layi ɗaya ka ce pkg install update and an upgrade ok so yanzu zamu ko wget ok wget abin da yake shine zai baka damar downloading ɗin file a cikin internet a cikin tamox ɗinka ok matukar za ka sa wgate sai ka sa wannan link ɗin abin da ke so za mu koma cikin browser namu za mu ɗauko wannan link da muka kwafa zu so za mu yi paste ɗin shi tunda ya fara wgate ne ok za mu ce paste ok <coughs> ɗan gafarce ni na so yanzu yana ɗauko mana tamox black kamar yadda kuke gani ok ah, ya gama mana da ɗin shi yanzu za mu yi ls ok in muka yi ls za ku ga cewa muna da file ɗin nan na uh, install.sh kamar yadda kuke gani wannan install.sh in shine zai bamu daman running din tamox black a tamox mu okay okay so yanzu za mu yi running din install.sh so bari na dan yi clear so za mu ce uh, bash install.sh okay bash install.sh na so bayan kun yi raunin wannan kawan din za ku dan jira shi saboda yanzu ne zai fara mana installing din tamox black okay kamar yadda nace tamox black kamar ta, eh, wallpaper ne ko in ce theme ne wanda zai canza ma kalar rubutun tamox ɗinka da yanayin yadda abubuwa suke a cikin tamox ɗinka okay so gashi dai yana mana installing okay yana mana installing tamox black so yana dan ɗaukan time okay duk da haka dai za mu yi hakuri mu jira shi kafin mu kai ga installing metasploit okay na'am so gashi yana ta mana installing abubuwa irin su font da sauransu okay so za mu dan jira shi ya gama installing duk da dai ba wani time yake ɗauka ba sosai wannan ya danganta yanayin internet speed ɗinka an kana kun lura za ga cewa internet ina yana hawa ya sauka ya hau ya sauka okay in kuna da internet mai ƙarfi wannan ba zai ɗau wani lokaci ba so gashi ne ya gama installing yana mana unpacking din shi akan tamox an ce unpacking kamar ka installing kana unzipping din shi ne okay so wannan kenan kamar yadda kuke gani gashi ya ce muna muna so installing uh, eh, tamox black a matsayin uh, normal ps1 ɗinmu na tamox ya mu ce yes okay so wannan shine zai canza mana environment kun ga yanzu ya dan canza kala ok ya koma ba baki ba can so yanzu abin da za a yi shine za mu bude new session domin mu ga effect din wannan uh, ah, tamox black ɗin da muke gani ok so za mu yi ah, new session za mu yi clearing screen kun ga yanzu tamox din mu ta canza ok so za mu clear uh, ah, na so za mu ls ok so ba mu ls kamar yadda kuke gani gashi muna da Uh, wancan installer SSH na Thomas Black so yanzu zamu buɗe GitHub account din nan zamu je mu ɗauko uh, link ɗin Metasploit zamu danna akan shi okay so zamu ɗauko Metasploit Tamox okay so mun danna akan shi shi ma zai bamu file inda zamu install din shi using wget kamar yadda ce wget ana amfani da shi ne wajen downloading file a cikin internet ba lallai sai a github ba okay so zamu kafa wannan link ɗin bayan mun kafa wannan link din za mu je mu pasting din shi directly a cikin tamox mu inda zai muna kaman kaman ka ce git clone ne okay in baka so ka amfani da wget za iya git clone din wannan repository din okay so za mu yi amfani da wget bayan mun kofe shi kudan ba kudan gafarce kun ga yana dan ban wahala keyboard din nawa ne wance wayar ta ce sai a hankali so um na so za mu yi copy din shi wow subhanallah this is incredible ok na yawwa so za mu yi kwafi ɗin shi bayan na kwafi shi zan je koma kan tamox ina in kasance ina home directory sai in piston ɗin shi ok in na paste zan danna enter ok so kamar yadda ka gani ya ce mana yana connecting zuwa wani raw file na github uh, account ok uh, so bayan ya kammala kamar yadda kuke gani yanzu za mu yi pwd ina so in ga working directory dina so zan ɗan yi clear tukunna kafin in ci gaba Na. so kamar yadda ke gani yanzu muna da metasploit.sh metasploit.sh wannan shine zai bamu daman installing metasploit a cikin tamox mu okay so ga nan dai uh, kamar yadda ke gani ina da wata folder da metasploit ita ce na yi cancel ɗinta kada ku ɗauka a uh, metasploit din da muka install yanzu okay to za mu koma can ƙasa inda mai amfani da dot slash metasploit sorry Ch za mu yi makin ɗin shi as executable okay so uh, in ka ɗauko raw file a cikin GitHub yana buƙatar kai ba ma iya wannan ba in dai bash file ne za ka yi makin ɗin shi as executable so za mu yi amfani da chmod plus x ok so za mu yi paste ɗin shi dai kamar yadda ke gani za mu danna enter sannan mu jira shi so yanzu installation ɗin metasploit zai fara ok kamar yadda ke gani gashi na ya fara mana installing bundlers da kuma headers ok za mu jira shi wannan zai iya ɗaukan 10 to 15 minutes har zuwa 20 minutes ma ya dai danganta da yanayin internet speed naka in kana da internet mai ƙarfi ba zai ɗauka wani lokaci mai tsawo ba ok so wannan kenan <coughs> na so kafin ya gama installing zan ɗan ƙara mana jawabi game da metasploit metasploit framework tool ne wanda na ce haka suna ji da shi muna ji da wannan tool ɗin okay ah, na yi amfani da mu ne da now so uh, i'm just joking guys okay uh, so metaspace framework ana yin abubuwa da dama da shi zaka iya amfani da shi wajen information gathering sannan zaka iya amfani da shi wajen scanning and enumeration sannan majority ana amfani da shi wajen exploitation okay inda shi kanshi metasploit din yana da exploit exploit wajen dubu ashirin da biyu da wani yan kai okay in na ce exploit misali in kana da website akwai vulnerability akwai wani rauni a website ɗin na, za a iya hakin ɗin website ɗin so in aka gano cewa wannan website ɗin naka official website ne za a iya ɗaukan wannan vulnerability ɗin a yi pasting ɗin shi sannan a creating exploit ɗin da zai iya ba haka dama ya shiga cikin wannan website ɗin naka a yi hacking ɗin shi so ba iya website za ta iya kasancewa computer ne za ta iya kasancewa IoT devices ne na internet of things kamar yadda kuke gani yanzu zamani ya canza muna da irin su ah, fitilla mai amfani da ba ya ta eh, tana amfani da caji ne amma za ka iya mata magana ta amsa ok iot devices kenan akwai fanka akwai irin su ac ah, mai solar da sauransu so duk irin wani abubuwan su ake kira iot devices suna dan shigowa musamman nan kasanmu amma sun yi suna ko sun yi yawa a duniya baki daya okay so ga dai nan dai metasploit din mu yana ta yi za mu jira shi kamar yadda na ce yana dan daukan time ga yana ta mana installing yana mana packing yana mana eh, fetching din ah, tools da dama irin su Ruby dan Metasploit yana buƙatar Ruby irin su PostgreSQL database kenan wanda Metasploit yake amfani da shi akwai irin su Perl PERL kenan akwai irin su ah, Lib da sauransu duk tools ne wanda yake da bukatar su okay so wannan kenan so back to internet of things kamar yadda na ce internet of things abubuwa ne wanda suke amfani da wireless abubuwa ba tare da sai ka jona musu waya ba za ka iya musu magana su yi abu suna controlling kansu automatically okay wannan kenan su ake kira da internet of things so wani abubuwan idan akwai irin su uh, vulnerability a cikin su so in mutum ya gano vulnerability din so zai iya zuwa exploiting din shi na so kamar da ke gani masha Allah metasploit din mu ya sauko a cikin tamox mu so zan yi clear din screen din nan sannan zan yi ls kamar yadda kuke gani muna da folder metasploit framework masha Allah mun sauke metasploit a cikin tamox mu wancan metasploit na sama folder na ne wanda na creating using uh, ah, mkdir using make directory kenan na creating din shi okay so ba wannan bane metasploit din so wannan kenan so domin running metasploit za mu clearing screen din nan sannan za mu fara da ah, pwd ina so ku ga print working directory inda nake yanzu muna home folder ne okay, kamar yadda kuke gani kafin mi run so za ka iya running metasploit a kowane folder kake a cikin tamox so amma yanzu muna home ne so za mu yi running msf console msf console kamar yadda kuke gani sai mu danna enter yanzu zai fara sa mana starting metasploit framework ok za mu dan jira shi na sakonni kaɗan kafin ya buɗe mana metasploit ok welcome to metasploit guys this is metasploit framework we use metasploit framework to do a lot of things in ethical hacking or pen testing in general okay kamar yadda na ce ah, ina dan zooming in out ne saboda ina so ku ga komai da komai okay so ya yeah, yeah, so this is metasploit kamar yadda ke gani in ya bude muku haka ah, za ku ga cewa muna cikin metasploit za mu iya danna bana domin mu canza yanayin ah, rubutun da ya fito mana kamar yadda ke gani ga logo din metasploit yanzu mu ƙara rubuta bana zai bude mana wani abu na daban okay so this is metasploit metasploit framework in Tamox. okay you can use it as i say to do a lot of things regarding penetration testing and ethical hacking okay so when i can uh, uh, this is metasploit like i said uh, you can use it a lot you can use metasploit to do a lot you can use it for scanning and enumeration okay so duka duka insha Allah da wannan zamu kawo karshe wannan bidiyon idan kai sabo ne zuwa channel din mai albarka mana roƙonka da ka ta'amuna subscribe button sannan ka ta'amuna alaman ƙararrawa peace okay so i don't want to uh, take much of your time guys with this i will say we'll call it a day thank you so much